masu kallon mu barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci inda malamanmu take mana bayani akan wasu abubuwa guda goma sha takwas zuwa ashirin wanda idan muka kiyaye su zai zamanto cewa a zamantakewan mu mun samu ci gaba da kuma ci gaban al'ummanmu malama an zo za a yi mana bayani za a ce filla-filla ko menene <laughs> <laughs> sai kuma aka tafi hutun rabin lokaci eh, malama wato mun yi bayanin su ne a dunkule a dunkule kuma a baya da su akwai wasu nuktoci da aka faɗa mana cewa su ma suna ƙarƙashin wa'annan sha takwas ɗin to kamar yadda muka yi bayani a mm. dunkule to yanzu sha Allah za mu kawo su ɗaya bayan ɗaya mu karanto ruwaya mm. da ta shafi wannan maudu'in kenan mm. to abu na farko da muka faɗi shine muka ce koyar da jama'a tasirin kamun kai wato a gaya wa mutane tasirin kamun kai kamun kai idan mutum ya aikata shi meye yake haifarwa mm. idan mutum ya san cewa ga abin da yake ah, tasirin da yake haifarwa to za mu gani ana kokari ana raga ba gurin aikata wannan mm. wanda akwai ruwayoyi da dama da suka yi magana a kai sa'annan ahalil baiti su ma sun yi sun yi bayani akan hakan mm. wanda akwai ruwaya da ta zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da wani sahabi sai wata ta zo yin tambaya ga manzo Allah sai wannan ba Allah ya wai gaye mata tsuru yana ta kallanta mm. sai manzo Allah sai yayi yi wai gaye masa magana wato kamar ya kawar da hankalinsa daga gare ta kenan ya yana gudun kasu fada zuwa ga halaka kenan sa'an nan akwai wata ruwaya da take ga manzon rahama take cewa duk wanda ya samu aka samar mu da wato gurin aikata zunubi mm. wato ya fada kamar yanzu mutum yana tafiya sai ya ga wata mace mai kwalliya sai ya ga idan ya kalli ta zai fada zuwa ga aikata zunubi sai ya tuna cewa idan yi wannan aikin fa ga abin da Allah zai masa ga hukuncin da Allah zai masa sai ya ji tsoro ya ce to dan Allah shi zai bar zai bar wato wannan aikin saboda mai sai ya ji tsoron Allah akan cewa a kan matsayin ya ji tsoron Allah da mukamin Allah sannan sai ya guje ya ki aikata wannan aikin to shine aka ce Allah a sakamakon da Allah zai bashi shine abu na farko zai tsiratar da shi daga faza'il akbar wato wannan tashin hankali na ranar kiyama kenan da ake faɗi Allah zai tsiratar da shi sannan kuma zai ba shi wannan alkawari da ya a cikin alkur'ani mai girma mm. na cewa duk wanda ya ji tsoro kamar yadda ayan take yake cewa wali man khafa maqama rabbihi jannatan mm. wato duk wanda ya ji tsoron Allah saboda matsayinsa saboda ya kai ya isa a ji tsoron nasa mm. to zai ya ba masa alkawari zai ba sa lambu guda biyu a cikin aljanna wannan sakamakon wanda kenan ya aikata wato ya gujewa fadawa zunubi kenan abu na gaba kuma shine a cikin wato mun faɗi guda ɗaya kenan abu na biyu kuma shine kulawa da abubuwan da ke samar da kamun kai hmm. wanda idan muka duba za mu ga akwai wata ruwaya daga imam sajjad alaihi salam yake cewa mamin shay'in a ba'a ilallahi ba'ada yi min iffati batinin wa farjin wato bayan bayan sanin Allah subhanahu wata'ala babu wani abu da ya kai iffar ciki da kuma farji wato matsayi kenan babu wanda ya kai shi matsayi bayan mutum ya san Allah kuma bayan mutum ya san Allah to abu na gaba da ya fi kowane abu shine ya zama yana da kame yana kame cikinsa kuma yana kame farjinsa wato duk wani abu da ya san zai shiga cikinsa na haramu mm. to zai yi kokari ya ga ya ci wannan abun ba sannan kuma duk idan sha'awa ce ta taso masa yake bukatar biyan ta to zai bi ta hanyar da shari'a ta halasta ne sannan idan muka duba a wannan ruwayan Sayyid Ka'id ya yi tafsirin ke kenan yake cewa wala Allah abin da ya sa Imam Sajjad ya yi bayani ya ce abin da ya fi kyau wato abin da Allah ya fi so bayan saninsa shine iffar ciki da kuma farji yake cewa saboda menene yake cewa saboda yanzu kamar misali ne misali za a kawo na cewa mutum yana kokari duk abin da ya san mai kyau ne sai ya ci ma cikinsa ya ci abinci mai kyau ya sha mai kyau yana gama kuma sai ya ɗauko kamar a ce guba sai ya kora to me aka yi kenan ba yi da tasiri to duk wata ibadar da mutum misalin shine duk wata ibadar da mutum zai yi mm. ya yi ta mai kyau sai kuma ya zo ba yi da kamun kai to kenan kin ga ba zai haifar da tasirin da ake so mm. ba shi yasa da yawa sukan yi tambaya akan cewa su suna hajji suna zakka duk wani abu da aka yi umarni da shi suna yi amma kuma ba su ihsasi wato ba su jin cewa sun ya sauka daga gare su kuma ba su wani hisasi na ma'anawi mm. da sauransu to tasirin shine abinda ake so a samar bai samu ba kenan ake zuba wani Mm. wato kamar kwano ne mai datti yanzu mm. kina so ki fara zuba abinci a cikin shi mm. ai ba za ki zo kawai ki zuba abinci ba sai kin wanke shi to idan kika zo kika baki dauraye shi ba kika hau zuba abinci kin ga abincin kenan zai iya zama cutarwa ma zai yi gare ki to haka ake so duk wani abu da mutum zai aikata ya zama akwai kamun kai a cikinsa yana kiyayewa kenan saboda menene idan ya zama tun tashin farko ma mutum yana da kamun kai sannan bayan kamun kai sai ya biyo da ibadinsa baya to zai zama kenan wannan ibadin za su yi tasiri gare sa mm. wato dai na farko malama da kika kawo bayani tasirin shi kamun kai ce mace in ya tabbatar yana tsoron Allah sosai ya kuma ya tuna da azaban da za a yi masa kuma an gangaro har zuwa ibadansa na'am mm. ya zama ya guje wannan aikin to menene zai samu daga baya shine shine wannan um, abin tsoron da ya ji na Allah mm. eh, kuma ranar alkiyama za Allah zai tsiratar da shi daga wannan tsoron na tashin mm. alkiyama da sauransu ruwaya daga imam bakar alaihi salam yake mm. cewa ma min ibadatin afdalu min iffati batnin wa farjin wato babu wata ibada da ta yi kai fifikon iffar kamun kame ciki da kuma farji wannan duk yana in muka duba za mu ga an karfafa ciki da kuma farji kenan za mu gani mafi aksarin kamar haramun da mutum zai ci mm. hatta mun yi bayani akan cewa idan mutum ya je wani gida aka ba shi haramun ya ci hmm. shi ba shi ya nemo haramun din ne ya ci ba amma dole akwai wani tasiri da zai masa saboda alkawari ne ya riga ya tabbata cewa idan dai mutum ya ci haramun hmm. to shi ya nemo wannan haramun din ko ba shi ya nemo ba wannan tasiri da aka kayyade zai yi to sai ya masa to hmm. shine imam yake cewa babu wata ibada da ta kai iffar kamun kame ciki da kuma farji wanda idan mutum ya aikata haka to kamar ya tsiratar da kansa kenan abu na uku kuma shine um, samar da yanayin da zai jawo kamun kai shi ma a nan gurin to kamar yadda muka yi bayani a baya mun kawo misalai guda uku kenan na ɗaya muka ce shine a guje mutane su guje kamar a ce namiji ya guje wa keɓewa da wanda ba masa ba haka ita ma mace saboda menene idan muka duba akwai wata ruwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فلا يبي فلا fi tusma'u tusma'u nafsu imra'atin امرأة lahu bi maharamin wato duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da kuma ranar lahira to kar ya yi barci a inda zai dinga jin sautin mace wacce ta kasance ba maharramarsa ba wato kamar yadda muka yi bayanin cewa ko akwai wata ruwaya da na faɗi a baya cewa idan mace ta zauna guri har in gurin bai huce ba to da kwai ɗiminta to ba a so namiji ya zauna to haka duk inda kasancewa akwai masu ciwon zuciya ba ciwon zuciya irin ciwo marashin lafiya ba a ciwon da ya zamanto cewa ɗabi'arsu kenan eh, makaruhi ne yin hakan mhm. wato ba a so makaruhi ne in aka ce makaruhi wato ana nufin cewa ba haramun ba ne in mutum ya aikata ba azaba amma ba a so a aikata haka kiyaye shi ya fi kiyaye an fi so a kiyaye wannan mhm. shine kar ya zauna gurin da in kai ya yi barci kai ya kwana ko kuma a ce kai ya zauna inda zai dinga jin sautin mace saboda menene idan yana da matsalar zuciya idan ya ji muryarta yana iya jawo shi ga mene ga fadawa zuwa ga aikata zunubi kenan sannan kuma aka ce duk wata ruwaya ce ita ma daga amirul mu'minin yake cewa ba a so kar namiji da mace waɗanda ba maharaman juna ba ba a so su ma su kalwa wato su ware su shiga gurin da ba wanda zai iya shiga gurin wato kamar su shiga wani daki wanda akwai yiwuwan cewa ba wanda zai shiga dakin ko kuma ba ma wanda ya san suna ciki to nan gurin shi ma ba a san haka saboda menene saboda su biyun nan su biyu da suke zaune to na ukun su shedan to idan shedan ya zama shine na ukun su ko an san ai me zai biyo baya tunda duk inda ya kasance akwai shaidan zamu ga ba aikin kirki ake aikatawa ba to haka duk inda mace da namiji suka ware gurin da ya zama ba wanda zai yi zaton suna gurin ko kuma ba wanda zai shiga gurin to a san cewa shaidan ne na ukun su kuma sai an aikata abin da ba shi ba sannan kuma muka duba rayuwar ahalil baiti zamu gani kamar lokacin da aya ta sha biyu ta suratul mumtahana ta sauka akan bai'ar manzan Allah da ya karba daga wurin mata to shi ma kamar da muka faɗi ahalil baiti za mu gani ba wai kawai suna faɗi ba ne su ma a aikace sukan aikata to a nan gurin za mu ga a lokacin da manzan Allah ya zo karɓan bai'an mata sai ya sa a kawo mai ruwa a roba da aka kawo mai ruwa a roba sai ya saka hannunsa ya fito da shi sai ya umarce su da cewa kowa ta zo ta sa hannunta ta fitar a a wannan din a nufin ta yi bai'a kenan a nan gurin ba a bar shi ma a baya ba eh to shi ma kin gani wata koyarwa ce ake so a yi wato duk wani guri da ya zama mun yi bayani kan cewa ko makaranta ce ko wani gurin aiki ne abin da ake so shine ya zama ko mm. labule ne an sa an ratsa barayin mm. mata daban barayin maza daban ba mai ganin wani to wannan haka aikata hakan shine zai jawo mu tsiratar da kanmu daga eh, fasadi da kuma mu tsiratar da kanmu daga bala'o'in da suke biye da wannan aikin mm. abu na biyu kuma daga cikin misalin shine mutum ya guji yin tunani akan wato rashin ifa kenan rashin ifa ya shafi abubuwa da yawa akwai rashin ifa a gurin cin abinci mm. yin roƙo yin magana yin kallo yin tafiya da dai duk wasu abubuwa wanda idan mutum ya gani zai kalla ya ce lalle wannan ba kamun kai a cikinsa mm. to shi ne wata ruwaya daga imam ali alaihi salam yake cewa man kathura fikruhu fil ma'asi da atho ilaihi wato duk wanda ya yawaita tunaninsa akan zunubi to daga karshe zai fada zuwa ga aikata wannan zunubin kenan sa'annan kuma yake cewa duk wanda ya yawaita tunani akan cewa shi dai ya dai ji daɗi ya dai biya bukatarsa na duniya wanda duk in muka duba za mu ga duk wani bukata na duniya na lokaci kalilan ne mm. yanzu nan za ka ji daɗin an jima babu shi to duk wanda ya yawaita yin haka to zai zama zuciyarsa kamar ta yi galaba kansa ko kuma a ce wannan abin ya yi galaba kansa sai mu ga yanzu da yawan mutane mutum ba zai iya ce ma zuciyarsa a'a ba mm. idan ta umarce shi da aikata zunubi kawai ba zai iya ma yin mukawama wato ya ƙi ba kawai aikatawa zai wannan yana nuna cewa rashin kamun kai ya yi galaba kenan a kansa abu na uku kuma shine a guji abubuwan da aka san zai tasar da sha'awa mm. kamar yadda muka gani abubuwan da suke tasar da sha'awa suna da yawa ba wai abu guda ɗaya ba ne kamar kallon tv rediyo sauraron rediyo karance-karancen littattafai da kuma kallon hotuna da sauransu duk a nan gurin ma mutum akwai hoton da idan ya kalla zai ji ya motso mai sha'awa to hmm. ana hani kan cewa kai ya yi wannan aikin wato in hoto ne zai kalla ya san cewa wannan hoton idan ya kalla zai tasan masa da sha'awa ko kuma wannan kallon tibin idan ya ya san cewa zai tasan mishi da sha'awa to abin da ya fi gare shi shine kar ya aikata wannan aikin wannan misalai guda uku kenan to abu na hudu shine a yi wato a sa ido a kan hanyoyin sadarwa na rubutu da da sauti da na hotuna wanda za mu ga shi ma yanzu akwai irin gudunmu da yake badawa gurin yada fasadi da sauransu irin fina-finan da za a dinga sakowa yanzu ba wai hakanan ba wai hakanan makiya suke za ki ga kin kamo tasha baki biya ko sisi ba akwai hadafi akan abin Hmm. akwai abin da ake so a isa gare shi especially in muka duba hmm. musamman za mu ga kasashen musulunci hmm. wanda za mu ga akwai tashoshin da a kasashen musuluncin za mu ga an sako kyauta suna kallo amma in kika je kasarsu su sai kiga su basu da wannan tasha me ake nufi a nan yani akwai abin da ake nufi akan wa'innan mutanen a wannan fim din da za a sako musu an san cewa akwai tasirin da zai yi a gare su wannan tasirin da zai yi a gare su ta nan za a iya cinye su za a iya kora musulunci daga gare su za a iya kora komai daga gare su al'adar su da komi mm. nasu al'adar musulunci duk za a iya korewa daga gare shi kamar yanzu tallace-tallacen da za mu ga ana yi sabulu ki ga an sako hoton mace komi za ki gani ko dan kwalin ne sai ki ga ana kokari dai a manna hoton mace mm. wannan ba wai wannan ya kamata mu mata mu fito ma mu nuna cewa ba mu yadda da hakan ba saboda me ana mana wasa da mukami ne mm. in har mun san meye matsayin mu mm. in har mun san matsayin da Allah ya bamu mm. ya kamata mu fito mu nuna ba mu yadda da wannan abin da ake yi ba saboda menene na sha faɗin cewa wannan abin da ake yi yaƙi yanzu an yi yaƙi an yi yaƙi an yi yaƙi aka gane cewa wannan yaƙin da ake yi ba za a iya ci mu cima musulunci ba ba za a iya kau da musulunci ba hmm. a natijar da aka isa gare ta hmm. wannan wani bincike ne na ɗaya daga cikin wato mm, malamai manya-manyan malamai kenan natijar da ya isa daga gare ta shine ya ce yanzu yakin da ake mana ba wai ta wato ta fili bane a ɗauko bindiga a yi harbe-harbe a'a hmm, ta nan tv intanet din nan su facebook ne whatsapp to yanzu yakin ya koma ta nan yarinya sai kiga ta taso tun tana karama a tana rike da waya tana bibiyar duk wani intanet duk wasu hotuna da ake yi duk wasu komi ko kuma ta ma dauka a watsa sosai to wannan abun shine yake busar da zuciyarta akwai hotunan da bai kamata ba makaruhi ne ba a son kallon su saboda me ana yawan kallon su suna busar da zuciya busar da zuciya shine mutum ya ji bayi da wani ihsasi in aka ce wannan abin na musulunci ne bai da kishin musulunci da sauransu duk tasirin wa'annan kallace-kallacen ne da muke yi duk tasirin wa'annan rashin kamun kai da sauransu duk wannan tasirin ne to yanzu natijar da aka isa gare ta shine a kore kamun kai daga mata kamun kan na farko da ake so a kore shine ta kwala wannan hijabin ta ajiye idan ta kwala wannan hijabin ta ajiye sosai ta koma yawo ba hijabi to idan ta aka yi nasara akan haka wanda zamu ga yanzu gayi nan a hankali a hankali mm. abinda ake yayi yanzu shine yarinya in ma bata fito ta cire hijabin nan ba sai aga kamar bata waye ba ne mm. to ko ba wayewa ba ne cutar da mu ake so ayi gwara mu farka mu mata mm. gwara mu farka tun da wuri akan wannan wannan abu da ake mana mu fi karfin zuciyarmu wannan hijabin da muke saye da shi mu gane meye mukaminsa da sauransa to insha Allah idan muka gano haka din zai zama ba wai mun tsira ta ba kenan hatta musulunci kanshi mun tsira ta da shi saboda idan muka cire hijabin nan muka ajiye shi kenan ba abin da duk yarinyar da ta kwala hijabi ta zama ba ta da ba ta sa hijabi to ba abinda ya rage mata ba kamun kai duk wani aiki kuma da ya zo wato na zunubi za ta iya aikata shi saboda me wannan hijabin zahiri da ake so idan ta cika shi zai taimaka ga hijabin ta na baɗini ta ajiye shi to ba hijabin zahiri wanda mun faɗi cewa suna da dangantaka da juna to sai ya zama babu guda ɗaya ai tafiya ba za ta yiwu ba to malama baya da haka kin ga ai yanzu abin da ake yi in aka ga mace da hijabi sai a ce su ne ai suke tada fitina ko kuma a kasuwa sai a ce mai hijabi ita ta daban to wani irin daga cikin hanyoyin makiya ne na cimma musulunci mhm. shine tashi na farko yanzu in muka lura wasu kasashen da ake ta ta da mai da sauransu sai a ce miki mace ce kuma mm. tana sanye da hijabi me ake so a koyar nan shine a kyamaci hijabi a kyamaci hijabin wato duk wasu hanyoyi ne da ake so da makiya suka yi amfani da su don su kore ma mutane son hijabi ba wai musulmai ba wanda ba musulmai wanda ba musulmai ba sai kiga mm. ana kyamata idan aka ga mace da hijabi sai kiga ana kyamata ana kyamata yanzu mu kan ya kamata musulmai mu ji mu yi mu tsaye mu yi kishin musulunci mace sai ta sa hijabi dogo ta shiga shago ta yi sata menene menene haka ta kaskantar da musulunci ne ba wai kawai kanta ba mm. ta cutar da musulunci kuma ta cutar da al'umma ba wai kanta ba kawai ta cuta ya kamata mu farka wani bacci ne muka tafi mai tsawo wanda ya kamata lokaci ya isa da ya kamata mu farka daga wannan baccin mu yaye mu kanmu kuma kan mu ba da hanya kwata-kwata wanda makiya addinin musulunci za su ci zuwa ga wannan hadafin mm, kamar yadda kuka faɗa eh, yanzu malama yanzu fa musulunci ba wai su je su harbe mutane eh, kawai suke ba yanzu mata ne hadafin su mata ne yanzu ta hanyar mata ake so a cimma musulunci a kore a kyamatar da musulunci daga mutane mm. a wato ana to so kwata-kwata a bata musulunci ne a idan mm. mutane hadafin suke kenan yanzu kan mata an kyale maza namiji duk da zamu ga yanzu su ma mazan ba a kyale su ba mm. sai ki gani shigar da bata kamata namiji ya yi ba sai ki ga hanyar mamacin za a eh, iya sa ta yi wani da zai zama to namiji duk da tasirin shi ma har da namiji shi ma akwai nashi tasirin da yake yi akwai tashi cutarwa kamar irin shigar da yake yi irin shigar da yake an ce haramun ne ba a so mace ta shigan namiji ko kuma namiji ya shigan mace ba a son haka to in muka duba yanzu sai muga irin kwalliye kwalliyen da maza suke da sauransu irin na mata ne mm. to me zai hana wannan duk wanda muka ga yayi wannan bai da kamun kai mm. ba namiji ba ba mace ba kawai har namijin tunda mun yi bayani cewa ba wai mace ba ce kawai ake bukatun ta zama tana da kamun kai mm. shi kanshi namiji wasu mazan kenan ya kamata su kiyaye da wasu matan tunda wasu kenan matan suna kokari wasu mazan suna kokari amma sai ya zamanto bangare ɗaya an zo an bata dukkan bangaren mata zai zama akwai gudunmuwa kamar yadda ne bayani ɗazu akwai gudunmuwa da ya kamata daga barayin ta janibin gwamnati ne za a same shi akwai wanda kuma na shaksi ne wato kai karan kanka mm. za ka taso ka ba da wannan gudunmuwa akwai kuma wanda shi ta jami'in al'umma ne ta janibin al'umma ne gaba ɗaya wato al'umma ce mm-hmm. gaba ɗaya ta ƙasa za ta taso ya rarrabu mm-hmm. guda goma sha takwas ɗin nan hanyoyi ne sun guda kashi-kashi ne akwai wanda al'umma ce za ta ba da nata gudunmu akwai wanda shaksi ne wato ke karan kanki zaki taso ki ba da naki gudunmu haka kuma akwai wanda na gwamnati ne kawai gwamnati ce za ta iya ba da wannan gudunmu kamar abin da ya shafi makarantu mm. na gwamnati kamar motocin gwamnati mm. na kaba-kaba da sauransu mm. to duk wannan sa'annan kuma kamar abin da ya shafi hotel kin ga abu ne na mutum ɗaya wanda zai zo ya gina shi to shi malama kin koro bayani lokaci dai abokin aiki ya mana halin nasa ba za dai mu faɗi ba me ya tsare mana insha Allah malama mun gode da wannan bahsi naki za a yi ma masu kallo sallama an kuma da ƙarin bayani ɗan kaɗan a cikin 'yan daƙiƙai lokacin ne da ya ƙare malama ai musu sallama ne to ni dai kira na ga yan uwa mata kullum shine wannan hijabin namu dai a kiyaye na a dai To mun gode sosai malama lokacin da yana ta yi mana sallama masu kallon mu a yau a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau inda malama ta yi mana bayanai sosai kasantuwar lokacin mu ya mana halinsa ba zai kawo mu kawo muku a takaice abin da ta faɗi ba a madadin ni da na gabatar maryam mustapha da kuma wa'inda suka taimaka shirin ya zo muku gare ku da kuma malaman mu muke ce muku ma'assalam ku kasance da mu a zaman mu na gaba